ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon ya ce cin hanci da rashawa da ɗabi'un tsubace-tsubace shine yi wa cigaban wasanni a najeriya katutu kuma ya sha alwashin cewa sai ya ga bayan hakan ministan wanda ya furta haka a ingila ya ce ya dukufa ganin cewa ya yi waje da duk masu ɗabi'an cin hanci da maido da gudane-gudanen hukumar a bayyane abinda zai maido da martaba wasanni a najeriya ya ƙara da cewa tsubace-tsubace ya kai ga cewa a wasu lokutan 'yan wasa sai sun amince su ba da wasu kuɗaɗe gabani ko kuma wani bangare na kuɗaɗensu kafin a zaɓe su su yi wa ƙasar wasa abin da ya ce zai yi maganin afkuwan hakan nan gaba ya kuma danganta taɓaɓarewa filayen wasanni da mummunar cin hanci da wannan bangare ya daɗe yana fama da shi ministan na mai cewa bayan wasannin da za a gudanar na olympics a ƙasar brazil za a yi wa hukumar wasanni ta najeriya garin bawul wanda ya ce zai kasance sai waɗanda suke da abun taɓukawa za su kasance a cikin wannan hukuma.